يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau alhamis muna 21 ga watan ramadan hijira 1441 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna sha 14 ga watan biyar shekara ta 2020 lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma da kokarin sanin ma'anoninsa a wannan wato makaranta ta ramadan wacce take gudana duk shekara muna roƙon allah ya dace da mu in ba ku manta ba muna cikin sosu a araf a jiya mun tsaya kan aya ta biyu yau za mu ɗora kan aya ta ɗari uku mai allah ya ce alarma بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين na'am Allah madaukaki yace summa ba'athna min ba'adihin Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'i Allah madaukaki yace nan muka tura ko muka aika da Musa da ai wato min ba'adihin bayan waɗancan al'ummomi da muka ji daban-daban da aka aika su zuwa ga al'ummarsu manzanni daban-daban da muka ji tun daga kan annabi Nuhu to ne Allah ya faɗa mana anan summa ba'athna min ba'dihim bayan su kuma sai muka aika Musa bi ayatina muka aika shi da ayoyinmu ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da jama'arsa fa zalamu biha sai suka yi zalunci da wannan ayoyi da aka aika ba su karba ba ba su imani ba ba su gaskata ba suka yi zalunci ma'ana fa zalamu biha shine ainihin fa kafaru biha kenan suka kafirce masu fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin ka duba da kyau ka ga yaya ƙarshen mummunan ƙarshe ya kasance ga masu barna wannan aya kwaya ɗaya za a ba mu kissar annabi Musa alaihi salam yadda ya kasance da fir'auna to amma sai aka yi samaran gaba ɗaya kissa cikin wannan ayar aka fara da ita a matsayin kamar ka ce am dunkula ma labarin an baka mun aika da Musa alaihi salam sun ƙaryata shi sannan duba ka gaya al'amari ya kasance har an yi an gama komai kenan ko amma dai za mu fahimci cewa yaya ƙarshen wato mummunan ƙarshe ga masu ɓanna ya kasance kaga da ji za ka san wato su bai kasance da kyau ba shi fir'auna da mutanensa kenan eh mai Allah ya ce musa ya rasulun رب العالمين نعم. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين نعم الله مدوك تيتي وقال موسى يا فرعون موسى عليه السلام يتي ya fir'auna ya kai fir'auna ya kira shi da kalma ta girmamawa ya fir'auna inni rasulun min rabbil alamin lallai ni manzo ne daga ubangijin halittu ba ni na aiko kaina da kaina ba ni manzo ne na musamman daga ubangijin halittu aga ya isar da ya ya wato ya gabatar da kanshi da matsayinsa kuma da aikin da zai kenan ya isar da sako haqiqun alai haqiqun ala alla aqula ala allahi illa alhaq haqiqun bi ma'ana jadirun wato ya zama wajibi ko tilas ala Allah a ƙula alallah kada in faɗi wani abu akan Allah illal haq sai abin da yake gaskiya abin da ake nufi wasu siffofi na Allah ba zan faɗe su sai da Allah ya siffanta kanshi da su wasu sunaye nashi wani haƙƙi nashi duka ba zan faɗi wani abu ba sai abin da ya faɗa ba daɗi ba ƙari shi ne haƙiƙun ala Allah a ƙula alallahi illal haq akwai ƙira'a da ta zo haƙiƙun alayya wannan maimakon ala ya zama alayya wato ya zama wajibi a kaina kenan in ya zama alayya wajibi a kaina kada in faɗi wani abu game da Allah illal haq sai abin da yake shine gaskiya qad ji'tukum bi ay qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum haqiqa nazo muku da hujjoji daga ubangijinku fa arsil ma iya bani isra'il ka saki ko ka kyale wato su wannan kabila ta bani isra'il zama tare da ni ka sake su su sami yanci maimakon takura masu da ake mazansu a kashe mata kuma an mai da su bayi to ayyuka biyu kenan na zo maka da sako na risala ka bi Allah ka bi manzo sannan kuma na zo maka da sako na biyu wasu isra'ilawa a ba su ‘yancin kansu a daina takura masu a daina azabtar da su kenan ƙala in kunta ita bi ayatin sai fir'auna ya ce ma Musa alaihi salam in ka kasance ka zo da wata aya wato mu'jiza kenan ko wata alama ta cewa kai annabi ne faki biha in kunta min as-sadiqin to ka zo da ita wannan alamar da ke nuna kai manzo ne a in wato in kunta min as-sadiqin in ka kasance daga cikin masu gaskiya ko in ka kasance kai mai gaskiya ne to wannan malamai suka ce shi eh, fir'auna ko muka ɗauka musa alaihi salam musa alaihi salam yana cikin shi bani isra'ila mutanensa ne ko ƙabilarsa ne tsatsansa ne shi kuma fir'auna ba ƙibɗe ne ƙibɗawa su ne mutanen masar masu bautar fara'ina su kuma bani isra'ila tun lokacin da annabi yusuf alaihi salam ya zo masar ta hanyar da kisa da kun san yadda ya zo ita shi aka yi aka sai da shi aka yi waye hadda ya zo ya kuma tashi yadda ya tashi kamar yadda kuka sani har ya zo ya zama wato ya ka ba shi wani yanki na mulki a ƙasar masar ɗin mai kula da harkokin albarkatun ƙasa za a ce kenan ya zama shi ne aka ba shi amanarsu daga nan kuma mahaifansa suka dawo inda yake kenan ya zo rike su bayan ɗan uwansa ya zo sannan mahaifansa suka yi hijira suka dawo nan daga nan shi kenan suka zauna masa wannan shine asalin balin isra'ila suka zauna a masar kenan kuna fahimta wannan zama da suka yi ba garinsu ba ne ko kuma masu mulkin gari ba su ne ba amma dai annabi yusuf ya sami sarauta saboda haka kuma suna ta hayayyafa wannan ne sai eh, su fir'auna suna ne na sarauta wannan ya mutu za a naɗa wannan wannan ya mutu za a naɗa wannan to na zamanin shi annabi musa alaihi salam sai ya ga cewa wannan faisu fara'in wato su bani isra'ila suna ta karuwa kuma za suna ta ƙara ƙarfi har ma ga wani daga cikin su ya sami mulki ƙarami wato kamar ka ce minista don an basu nan ga wakili kuma zama ma wani ya zama ya nemi shugaban ƙasa cikinsu saboda haka ya za a yi shi ne aka yi ta ɗauka wannan mataki na cewa mazansu a kashe mata kuma a mai da su bayi a hana su yancinsu ba su da haƙƙi sannan kuma duk wani ba isra'ile za shi ma baƙi ɗaya aiki rabin rana rabin rana zai mai aiki kyauta rabin rana kuma ita ce zai tafiya nemo abin da zai ce sha haka aka yi ta musu wannan bautarwa da azabtarwa saboda kada su zo su zama wasu a gari kada su zama su ma su sami mulki da matsayi to wannan yanayi shine mun riga mun ji shi a yadda annabi musa shi kuma yadda ya taso mun ji kisa shi shi ma da inda aka tsince shi da gidan da ya girma da yadda allah ya kare shi abinda ake gudun dai har ya zo ya faru wajen so shi ne masu tsawo dogaye wanda ya kamata a dunkula dan faɗe su don za a faɗe su kaɗai karatu ne abin da dai nake so mu gada su waye bani isra'ila kuma ya aka shi musa da mutanensa suka sami rashin jin daɗi a masar su waye masu masar ɗin san wannan to akwai kisa da ake barwa isra'iliya ce cewa shi fir'auna bokayen shi ne suka duba masa cewa shi wannan cikin bani isra'ila za a fi ɗa namiji wannan ɗa namiji in ya girma zai karɓe mulki da wannan ne ya sanya doka da cewa duk macen bani isra'ila yin ta haifi ɗa a kashe shi a kashe shi saboda kada a sami ɗa namiji wannan isra'ila ne bai da asali da tushe amma wannan maganar annabi yusuf ya zo ya zauna sannan ɗan uwan shi ya zo ya riƙe shi kun san kisar sannan kuma iyayen shi ma sun zo sun hayayyafa kuma sun rasu to ana nan su ma fara'ina ɗin wannan ya mulke tafi wannan ya mulke tafi su ma kuma haka bani isra'ila har aka zo kan musa alaihi salam kun gane da kyau to shi ne wannan magana da shi fir'auna ya faɗi kala in kunta ita bi ayatin in ka kasance ka zo da wata alama aya ta annabta ka ga kamar fir'aunan zamanin yana da labarin cewa annabawa sukan zo da wata mu'jiza sukan zo da wata alama ta cewa su annabawa ne to shi yake tambaya in yana da irin ta fati biha Ka zo da ita ya hukunta sadiƙin in ka kasance daga cikin masu gaskiya. Iyalla ya ce. Fa Allah maɗaukaki ya ce fa alƙa Asahu sai ya jefar da sandarsa. fa'iza hiya mu mubin sai ga ta wani ƙaton maciji kumurci mubin bayyananne wanda duke gani ya ganshi wa naza hu fa'iza hiya baydha'u lin nazirin kuma ya wato ya ainihin a fito da hannunsa an gane eh hannunsa na cikin rigarsa sai ya zaro shi to yana zaro hannun nan nasa fa'iza hiya baydha'u lin nazirin sai ga shi hannun tana haske ga duk mai kallo tana walƙawa kamar tocilai to kaga shi ya nemi ya zo mai da alama ɗaya aya ɗaya to ya zo mai da ƙari ya zo mai da aya biyu aya ta farko sandar da ke hannunsa ya sake ta ya jefar da ita ta zama macijiya babba uban malaman luga suka ce ƙaton kumurci maciji babba ƙato shi ake ce masa uban irin baki din nan kato wanda dai ba hausa suke ce kumurci to irinsa ta koma wane za ya dahu sannan ya fito da hannunsa ko ya zaro hannunsa daga cikin rigarsa shi ma fa'iza hiya bai ba ulin naziri sai ga hannun tana haske duk mai gallo mai gani a wannan lokacin ba sihiri ba ne ya ga cewa lallai wannan hannu haske take yi to kaga ayoyi guda nawa kenan guda biyu aka ba annabi Musa alaihi salam a matsayin mu'jiza ya bayyana su ga fir'auna ko za su zama sababin imaninsa shine a can wata a cikin surtun namli aka ce wa adkhili yadaka fi jaybika takhruju bayda'a min ghairi su'in wato ka shigar da hannunka cikin rigarka sannan ka fito da ita za ta fito tana haske da duk wani mai gani kuma ba haske mai cutarwa ba ba wai haske ne na wuta da za ta ƙona shi ba haske ne wanda yake na mu'ujiza Allah ya ba shi to kaga a nan wurin annabi Musa an ba shi aya biyu kuma ayoyi wanda ya kamata a lokacin fir'auna ya imani amma me ya faru mu je qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadha la sahirun يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون الله مدوك جيتي قال الملأ من قوم فرعون ma ‘yan faɗa a ji ko masu faɗa a ji ko sada ko ƙada manya-manya kenan Yan fada na fir'auna sai suka ce sai suka ce wato ainihin inna haza na sahirun ali lallai wannan ɗan sihiri ne ko mai bayyanannen sihiri ko kuma wanda yake alim sananne wato ilim sihirin nashi yana yin shi da ilimi yana yin shi wato bisa sani shi ne suka ce mashi inna haza da sahirin ali wannan ɗan sihiri ne kuma sihirin da yake ƙwararre ne cikin sihirin nashi wannan 'yan fada suka gaya masar'auna yuridu an yi kurija kun min ardikum yana so ne ya fitar da ku daga ƙasar ku to wannan magana kamar ta fir'auna ce yuridu an yi khurijakum min ardikum fir'auna maimakon ya karba sai yake so kuma ya ziga jama'a tare da Musa kasi imani da shi sai ya ce yuridu an yi khurijakum min ardikum shine shi yana so ne ya fitar da ku daga ƙasar ku garin ku ne masarautar ku ce jama'a ku ce mulki yake so fa ma za ta amuru me ne za ku ba da umarni ya kuke gaya za a yi wato yana ziga su kenan su ba shi shawara malamai suke cewa duk mulkin fir'auna yana ba 'yan fada shi dama ya ji ra'ayinsu ya ji me za su ce ba ya kama karya gaba ɗaya a wajen tafi da mulkinsa yakan nemi shawarar ga gashi ya ce fa ma za ta amuru me shawarar ku me za ku ce an gane da kyau a wata ayar can wato Allah maɗaukaki cewa cikin sura qasasi wa Nuri ya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun sai muka nuna ma fir'auna da hamana da sauran runduna rundunar su daga cikin su sai muka nuna masu abin da kasance suna tsoro shi fir'auna yana tsoro bani isra'ila su yi ƙarfi mulkin da ke hannunsa ya kuce ya zama nasi ne shi ya sa ma can a baya da ya fara ganin ayoyin nan sai ya ce alam nu rabbika fina walida ba mu muka rene ka bane kana dan yaro dan karami nan muka rene ka har ka girma ka zama mutum zai mai gori kenan ko to shi kuwa ita annabta da mu da wata aya ba ruwanta da magana gori baiwa Allah inda yake yayi ko ka daka ka sallama ko kuma ka hasada ko ka ki Allah dai ya ba Musa annabta yanzu ba magana mu muka ne ka bane da can kana yaro karimi ko to saka nan abin da yake gudu dai shine suke tsoro shi yasa sai ba su shawara ku ba da shawara me kuke gani fa ma za ta amuru ya Allah ya ce qalu وأرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم نعم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين نعم قال نعم وإنكم لمن yace نعم الله مره كيتي قالوا سيسكتي سوما سباشي شاورا كنا الملأ سكتي أرجه kaɗan jinkirta mashi jinkirta masa wa kahu da shi da ɗan uwan nasa duk saurara a gani wa arsil fil madaini hashirin ka aika da 'yan shela da za su yi a sauran garuruwa ya tuka bi kulle sahirin alim zai su zo maka da dukkan wani ɗan sihiri ƙwararre to su je su zo maka da shi mu shawarar muke nan gare ka ya kai sarki ko ya kai abin bauta gare mutum da ya ce ana rabu kumul a'ala ko? eh arje kaɗan tsahirta kaɗan jinkirta mashi musa wa akhahu da ɗan uwan shi haruna me jiran da za ka yi wa arsil fil madain hashirin ka aika da 'yan aike zuwa garuruwa na ita masar duk inda ka take to ka aika da 'yan aike wanda suke za su bincika ya tuka bi kulli sahirin alim za su zo maka da dukkan wani ƙwararre ɗan sihiri a je a yi shela ina ƙwararren ɗan sihiri to ka zo aiki ya samu abin ya samu inda za ka sami matsayi inda kuma za ka ɗaukaka abinda za su je kenan su yi shela to a nan wurin za ku ga a kullum su 'yan fada dama su suke daɗa ziga sarki su suke sa shi yayi shi yasa ake cewa ba a mugun sarki sai mugun ba fadi in dai ga wato sarki ya zama mugu to fadawansa ma miya guri ko kaga nan ya neme su shawara sai suka ba shi wannan shawara ga yadda zai yaje tattaro 'yan sihiri inda can a wata aya cikin suratul tsaha, Allah cewa ya ƙala ajita ita na li tukhrijana min ardina bi sihrika ya musa wannan kenan lokacin da sun ga ayyayar da sanda ko ga kuma hannu ya fita da haske to shine suka ce yanzu kai ka zo ne kai musa li tukhrijana min ardina domin ka fitar da mu daga ƙasanmu bi sihirika ya musa da sihirin nan naka ya musa falanatiyannaka bi sihirin misli da sannu za mu zo maka da sihiri kwatan kwatankwacinsa koma wanda ya fi sa kenan faja albainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa abinda za a ka sanya mana lokaci tsakaninmu da kai da lokaci na musamman yankakke wanda ba za mu saba ba kai ma ba za ka saba ba ku sami wani wuri wanda duk za a daidaita a tattaru a zo a yi zube ban ƙwarya da 'yan sihiri tunda kana takamar sihiri to za mu zo da 'yan sihiri irinka kaga magana da ya faɗi da kanshi shi zai zo da su shi zai tattaro su amma gabacin za mu ji mai faru ƙala ya ce mau'idukum yau mu zina shi kenan ranar da za a taru ni na sa a sanya ranar idi ta ce yau mu zina ranar da duk mutane su kowa na gida an yi ado an fito kaga jama'a ai za su fita ruwa ko wasan ya ita zama ita ce ranar da za a zo ya wannan taralliya din da wannan zubeban kwaya wa an yi husharan nasu duha sannan kuma lokacin da mutane za su fito lokacin safiya lokacin hantsi kenan gari bai zafi ba balle wasu rana ta hana su fitowa kuma ba da daddare ba wasu sun bacci da safe za a sa lokacin kuma ranar iri kuna ganewa fatawalla fir'aunu fa jama'a kaiduhu thumma ata fir'auna yaje ya tattaro duk wanda zai tattaro ya tattaro kaidin sa na yan sihiri da aka samu kwararru dama zamanin sa ana takama da sihiri aka tattaro su dukka thumma ata sannan yazo da wannan sihirin nasa dan yazo ya nuna cewa shi fa babu dama waja as-saharatu fir'aunu. wa za a saharatu fir'auna yan sihiri suka zo ma fir'auna wanda aka gayyato aka raba masu goron gayya suka karba suka zo kuna ganewa ƙalu sai suka ce inna lana la ajran in kunna nahnu ghalibin shi muna da lada na musamman idan har muka kasance mu ne masu cin nasara masu samun galaba tare a yi ta da wajewa inda magana ce ta fada magana ce ta kusanci kuma aiki za mu yi kada sai mun gama kuma a yadda ake ko a tura mota ta tashi sannan kuma a watsa <laughs> da mu gara tun barko a ita da wajewa ga yadda yan siyasa suke gidan ko in an zo sai a ce cewa zauna tukuna sai an fara zama me za a yi mana me za a yi mana me yi duk a rubuta alkawari to kaga ba tun yau ake wannan abubuwan ba a shi eh, waɗannan suka ce gara a yi ta da wajewa me mu. me matsayinmu kuna fahimta da kyau wato ashe shekaga kenan ita ma gwamnati ana iya mata irin wannan in ta ba da aiki a tsaya ce to me ladan aiki ko in kuma aikin ake za a ƙara wani addition a kai to sai a ce me ne ladan arin me ake kiran shi over time eh akan aiki mutu me za a biya mu za a je a kwanan daji za a je a bar gida a bar iyali to me abin da za a ba mu don mu sani kafin mu tafi wannan haka suka yi wannan 'yan sihiri tun da abu ne na harkar duniya ce mulki ne gane musammu ma mu. mu qalu inna lana ajran in kunna na hannun galibe shin muna da lada na musamman mun kasance mu ne masu samun galaba qala na'am rauni ya ce eh tabbas kuna da sakamako wa inna kum laminal muqarrabin ai banda ma sakamakon kuna cikin makusanta ku za ku zama a fada ku ne masu ba da shawara za a ɗauko ku da a ba ku mukamai masu ba da shawara masu waye duk a nan ɗau kajiyar jirgin ne da aka fi akan aikin tsiya da za a aikata shine sihiri za zuwa ƙuri <laughs> yan sihiri ne za zuwa ƙuri musa wannan dina nuna maka abinda gaba zai faɗi wacce ko sun haɗa kai ne tsakanin musa da su kaga wannan fadiyar jirgin ne ake fa ina kuma suka da alaka da musa ina suka haɗu duk wannan maganganu da muke ji a yanzu zai nuna maka annabi musa bai san su ba ba san shi ba ba ma inda suka taba haɗuwa mafi auna shi yasa aka nemo mai su musamman amma gaba za ku ji lokacin da abu ya fara kwace ma fir'auna ne ya faɗa ma mutanen shi me Allah ya ce نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم نعم قالوا يا موسى da aka zo farfajiyar inda za a yi wannan munazara da wannan taralliya ɗin Ƙalusai suka ce ya musa in ma an tulkiya ko dai ka fara jefa taka sanda' eh wa in ma an na kuna hannun mulki ko mu kasance mu ne za mu fara jefa namu ƙala alƙu annabi musa salam hikima irin ta manzo sai ya ce a'a ku fara jefawa eh falamma alƙau yayin da ko suka jefa alƙau saharu a ayunan nasi yayin da suka jefa waɗannan sanduna nasu da igwai sai suka sihirci idanun mutane eh mutane suka rika ganin lallai abin nan macijiya ce ga tanan tana motsi macizai ne suna tafiya eh wastarhabu wastarhabuhum suka jefa tsoro da firgici a cikin mutane waja'u bi sihrin azim suka zo da sihiri babba to kaga ana abin da za mu fahimta farko da aka zo suka ce waye zai fara kaga dina nuna babu alaka nan da da alaka tsakaninsu ba ba za a faɗi wannan ba nan kai za ka jefa komu kaga duk ba wata alaka to kullum in za a yi tattauna kan matsala ko da ɗan bida'a ne da ahlus sunna in ka san abin da ka taka na hujja to ka kyale shi ɗan bida'a ya fara bayanan shi ka kyara mana gaskiya ya fara bayanan shi ko da za a ba shi lokacin da ya fi naka eh a ce an ba shi awa ɗaya kila kai rabin awa to rabin awa ta yi amma ya fara tukuna ka ji shirin da ji zai faɗi domin me zai faɗi kame-kame ne da niya da sirkulle kamo can sake can to kaga in ka gama ji kai kuma sai ka zo da kala Allahu kala Rasulu shikenan sai ka ga an gane gaskiya to abinda Annabi Musa yayi ma wato 'yan sihiri ki ne ce a yanzu abin da za a cin ya san shi abin da ya taka ku saki ku ku fara jefa na ku sandunan da na ku igwai din mu gani ƙala alƙu ku jefa na ku mu gani falamma alƙau yayin da fa suka sake su tunda sun kullo sihirin a nan ake so a gaya mana cewa sihiri gaskiya ne yana da tasiri amma sai Allah ya so sihiri kuma koyon shi ake yi yanzu ka je kaso kurmi ne za ka sai tafan sihiri da ake karanta ga sunan mataki na ɗaya na biyu na abin nan har ka koya ka iya yadda za ka kulle-kulle da sirce-sirce da duk wannan da yadda za a yi a haɗa kai da aljanu a yi ta kulle-kulle duk ana koyo saboda haka gaskiya ne sihiri sai dai kawai baya tasiri sai Allah ya so duk inda ɗan sihiri ya bullo wato baya cin nasara wala yuflihu sahiru mufa'ata duk ta inda ya kullo baya cin nasara in ba Allah ya so ba to kaga anan inda mu gane yana da tasiri shine aka ce falamma alqau yayin da suka jefa waɗannan sanduna saharu a ayuran nasi sai suka sihirci idanun mutane sihirci shi sihiri shine kai abin da yake wannan abin fari ne sai ka rika ganin shi baki to an mata sihirin kenan idan ka ne zai rika ganin baki ne amma ba baki bane eh rufa'ida ai shi ne ai sihiri ne ko ka ce rufa'ida ko ka ce sihiri to sai ainihin suka sihirce idanun mutane da suke wurin wastarhabuhum suka firgita su suka shiga tsoro suka ga a ah, kai gafa macizai suna tafiya suna watsar watsar a isra'ila an kawo wajen dubbai wajen kaza ɗaruruwa jidewar nan ba wani abu da ya inganta kawai dai sun sake su kuma a zahiri an ga kamar macizai ɗin ne waje ubi sihirin azim Allah ma da kanshi ya ce sun zo da sihiri babba eh a can cikin suratu tsaha, Allah maɗaukaki cewa fa fa'iza hibaluhum wa isiyuhum hayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a Fa'iza hibaluhum sai ga igon nan nasu da suka zo da su waisihum da sandunan su yukhayyalu ilaihi suna takhayyuli shi ma da kanshi annabi Musa yana ganin kamar fa kamar fa macizan ne fa a duba fa annabin Allah da kare yadda yake da ita amma sihirin yana nema ya abin nan din shi ko eh saboda me wato min sihirihim saboda wannan karfin sihirin nasu annaha tas'a sai ga suna ta tafiya su ma idan su yana ga kamar tafiya su ko ba tafiya suke ba amma an yi sihiri kun fa'au fa'auje safi nafsihi khifatan musa Allah ya ce sai yi rika jin tsoro a cikin ransa a gani a shekai yanzu ba za ka ce kai kafi karfin sihiri ba sai dai ka ce insha Allah addu'ar da kake da askar insha Allah kafi karfin dan sihiri Allah zai kare ka shi kanshi sai ya rika ji a ran shi malaman tafsiri suka ce a ran shi bai bayyana a fili ba wanda haka ake so gaban abokin gabakka ko ya baka wani abin tsoro to kai kakka nuna ka tsoratan kakka firgita ka dake ka nuna a fili baka tsoratan ba ko da a can zuciyarka ka ji tsoron abin da annabi Musa yake nan a zuciyarsa can domin nan Allah cewa fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa a cikin ran sai rika jin tsoro kenan amma a zahiri a idan bai nuna masu ba saboda kada me kada ya ba su kafa ta cin nasara dan shi abokin gabanka da ya jefa tsoro ka tsorata to ya ci rabin nasara saura ya karasa kawai abin da rage 20 shine yau abin da ke faruwa kenan a duniya tsakanin musulmi da arna arna duk abin da za su yi sun jefa tsoro cikin zukatan musulmi tafi rige ta su razana su shi kenan zama 20 shi ba su da ta cewa ba su da ikon ba su da mulkin kansu ba su da harshen su ba su da bakin magana an riga an jefa musu tsoro ta kowace fuska tattalin arzikin ku siyasa ku zamantakewa ku komai so ake komai ana da ta cewa akan ku addini ma he da ake su za ku yi shi saboda ne an jefa muku tsoro in kun ta waye to za a jefa muku suna yan ta'adda yan waye shikenan Allah ya sauƙaƙe Allah ya ce ƙulna la ta haf Allah ya ce muka ce ma Musa karka tsorata innaka antal a'la kai ne maɗaukaki. wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u ka jefa abin da ke hannun nan naka na dama zai ya duk abin da suka sana'anta din nan duk zai haɗiye su inna ma sana'u kaidu sahirin kawai kaidi ne ƙulle-ƙulle ne na 'yan sihiri suka haɗa. wala yuflihu sahiru haifa ata shi ko ɗan sihiri baya cin nasara duk ta inda ya ko to kaga nan wurin a nuna mana ƙala alqu falamma alƙau saharu yunan nasi wa za'u bi sihirin azim to a waccan ayar sai aka nuna mana ai ga abin da ya faru ya jefa sante aka ce ya jefa sandar shi wa alƙe ma fi yaminika abin da ke hannun nan naka na dama sandaka kenan to ka jefa ta talqafu ko talqaf ma sana'u za ta haƙeƙe duk abin da suka yi wannan zan gaba ɗaya da suka saka igwai da sanduna gaba ɗaya za ta bi su tana cafkewa haka malamai suka ce duk sai da ta haƙiƙe su sannan ta koma ta tsaya tana jiran ina wasu ina ƙari halbin mazid inna ma sana'u kai da sahirin kawai kaidi ne ƙulli ne na 'yan sihiri suka ƙulla ba macizai ba ne shi ko sihiri wala yuflihu sahiru haythu baya cin nasara dukkan inda ya kullo da Allah ya ce wa auhayna ila musa an alqi asak mm. fa فغلبوا هنالك وانقلبوا صافرين نعم الله مدوكake yace وأوحينا إلى موسى Musa an alqi مكي alqi asaka موسى wahayi zuwa ga Musa cewa ka sai wato ka jefa sandaka fa idza hiya talqafu ma yafikun sai ga ta kwatsam tana haɗiɗe duk abin da suka haɗa na ƙarya na sihiri na wato ainihin damfara ko kuma rufa ido waka alhaƙo gaskiya ta tabbata wa baɗala makanu ya malon abinda suke aikata di ya ɓace rushe lalace dan abin da aka ƙullo ka duba yin sihirin gari guda ko ka ce ƙasa guda an gayyato ƙwararru sun yi ƙulle-ƙullen sun shirya sun waye lokaci guda gaba ɗaya aka rusa shi mai rusawa an saki shi ya sake tashi sanda duk ta haɗe su shi kina huta Allah ya ce fa gulibu hunalika anan aka rinjaye su aka ci ƙarfinsu su wan qalabu sagirin suka juya suna hasa suna kaskanta su suka juya suna kaskanta su domin me ga abin da ya faru sun zo da ƙarfinsu su za su yi abin da za su yi ina sai gashi nasara inda ta bullo da Allah ya ce وألقي السهرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين نعم رب موسى وهارون الله مدوك كيتشي وألقي السحرة ساجدين yan sihiri gaba ɗaya sai suka faɗi suna sujuda ga ubangiji gaba ɗaya suka faɗi suna masu sujuda ƙalu suka ce amanna mun yi imani bi rabbil alami ga ubangijin halittu rabbi musa wa harun kuma ubangijin musa kuma ubangijin harun mun yi imani da shi haka shi kenan sauran ne kuma akwai nasarar da tafi wannan ka je wanda zai fada da kai na kololuwa kuma sai ya zama ya zo ya yi imani ya sallama ai babu nasarar da tafi babu daɗin da ya fi wannan ko a je a gayyato maka 'yan daba za zo su ci mutuncin ka 'yan mai ake cewa tsara suka kuma su zo da gaske wawaye za su ci mutuncinka a haɗo su a tsara su a komai kawai suke so su gama da kai sai su zo su ce sun yi imani da abin da kake kira shi wanda ya haɗo su sun watsar da shi a kwanan sanar da shi wannan yan daba ne in ba a yi hattara ba su kuma za su koma kan shi tun da sannan za ka yi imanin ko bai gama shiga shigi ba kaga kamar haka ne Allah ya taimaki annabi Musa an haɗo mutane su zo su ci mutuncin shi su kunyata shi sai ga shi Allah ya azurta su da imani suka yi imani da ubangijin halittu kuma ubangijin Musa ubangijin Harun ne Allah ya ce qala مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين نعم الله ملوك جيتي قال فرعون A'a amako amantum amantum bihi qabla an azana lakum fir'auna yace ma waɗannan da suka yi 'yan sihiri da suka yi imani ya kalle su ya ce ah shi yanzu kwa yi imani gabanin in izini in ban ba ku izini ba za ku imanin kaji imanin sai ya nemi izinin wani a tuwai kun san ya ce shi ne su ko ya ce ana rabu kuma al'ala yanzu sai ya ba wasu dama su bashi shi shi ubangijin su koma wurin eh bihi kabla an azana lakum kwai imani da shi gabanin in ba ku izini inna hadha la makarun makartumuhu fil madinati lalle wannan wani kulle-kulle ne da makirci kuka kulla shi a cikin gari muna fahimta ma'ana kama akwai wani haɗin kai can sun haɗu musa haɗu da su dama shi da haka kama wani fim ne ƙarshe za mu zo mai mai tawaye da Allah ka ji malam gafa dubba mun jiyo magana da muka jiyo fa shi ya aika aka tattaro su ya kai jama'a shi kamar ka ce kowace local gamma kaga waye ne zai zai nemi dan siri a local gamma chairman ga to kuma chairman karkashin waye to to nan da a tattaro nan ka zo ka ce wani wai makirci muka kulla maka shine kawai da fir'auna ya rikice shine zai ya ce inna hadha la makaru makartumuhu fil madinati lalle wannan wani makirci ne kuka kula a cikin gari la tukhriju ko wato a li domin ku fitar da ahalin garin daga garin su duk kula-kula ne musa mulki yake so ku kuma yanzu ku so kuma mara mai bayani a fitar da ni kina ai magana kina fa sawfa ta'lamu da sannu za ku sani yanzu kuma ba magana dige <laughs> yanzu magana ta fara rikici yanzu yanzu za ku san abin da zai biyo baya sai ya ce la'uƙaɗe an na aidiyakun wa arzulakun min khilafin ga abin da zai biyo baya lallai tabbas sai na sa an yanyanke hannayenku da ƙafafunku bisa saɓani an yanke hannun dama to a yanke ƙafa hagu ko kuma ƙafa hagu hannun dama haka dai zan sa bisa saɓani a yanke ƙafa hukumanku da hannayenku sun mala usalliban na kuma ajima'in sannan lallai sai na sa dai an tsitsire ku gaba ɗayanku ku? Eh, a salbu shi ne a tsira mutum a mai kamar yadda ake abin nan kan wani abu gashi nan kowa ya zo zai gani ko kan mashi ko kan wani abu mai tsini ko kan wani katako to duk sai na sa a maku wannan mu je ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين نعم الله منوك جيتي قالوا سيسكتي إنا إلى ربنا منقلبون lallai mu zuwa ga ubangiji muke komawa wannan barazanar ka duk ba za ta dame mu ba eh mun san ba ka da za ka yi sai kisa irewa datsawa waye amma ba ka da wuta ba ka da aljanna eh kuma mu zuwa ga ubangijinmu muke komawa wa matan Ila ƙimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna ba abin da kake mana na ɗaukan fansa shine intiqami duk abin nan da kake mana ba ka yi ne sai kawai da mun yi imani da ayoyin ubangijinmu yayin da suka zo mana ayoyi mun gansa karara wannan sanda da annabi musa ya saki ta haɗe wannan ƙarere namu wannan daga allah ne ba sihiri ba ne aya ce mu mun ganta ƙararraga ta nan ta bayyana a gare mu aya ce ta Allah kuma mun yi imani da wannan ayar ba za mu bar gaskiya muna ganin ta saboda kawai kai kana da mari kana da kurkuku kana kashewa kana waye duk wannan ba abin da ya dame mu rabbana afirka alaina sabaran ya ubangiji ka kwarara mana haƙuri ka sa mana hakuri don zamu game da ne abin da za game da shi Har ka imani gaban azalimi ba karamin abu bane ka tsaya ka yarda da kai ko sunnan nan yanzu cikin yan bida'a a fahimci sunna kuma ka tsaya kan sunan kyan ba rawa sa ko suna sunna sunna sunna ka ga mutum na sunna saboda kai bata ma society da yake rayuwa ciki gashi nan dai sai ka ga rabi da rabi gashi nan sunna ba ka iya gane ta to haka nan imani yake cikin makiya imani sai mutum ya da gaske saboda haka sun riga sun miƙa wuya duk abin da za ka kai mana rabbana afirka alaina sabaran ya bunyi ka kwarara mana haƙuri wata wafana na sannan ka kashe mummuna musulmi ka karɓi rahuka mummuna masu miƙa wuya hanya mun riga mun bi ba za mu bata ba za ko mu kyale ta ba ana ganewa da kyau ko kaga irin gwagwarmayar da suka sha da shi shi sa can wata aya a cikin suratul a ƙasa nan ko cikin suratul ɗaha ne Allah ya ce faɗaɗi ma an taƙadin suka ce mai kai da abin da za ka yi ina ma taƙaɗi hadin hayatar duniya wannan duniyar ƙariya za ki ba ita ce dai duniyar iyaka cifa a kashe dai wata azaba fa da za ma a kashe ka shi nan ka mutu to to he me kuma za a maka makami wannan to ita ma duniya za ta ƙare ba ni ba inna amanna bi rabbina li ko li yaghfir lana khatayana lalle mu mun yi imani da ubangiji mu dan ya gafarta mana kurakuran mu wa ma akrahtana alaihi min min da abin da ka tilasta muka yi tai na sihirce sihirce da tsafe tsafe da canfe canfe a da kafin mu gane to muna roƙo ya kankare mana zuban mu ya gafarta mana wallahu khairun wa buqa Allah shine mafi alkhairi kuma shine mafi wanzuwa hanyar sa da aljanna sa kai ba abin da zaka iya mana to kaga wannan faduwa kenan fir'auna da musa gugurmai da aka ce ana kasanta mana mu al'umman manzo dan me dan ya zama mai darasi a gare mu ne Allah ya ce wa qala al-mala'u min قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءك وهم allah نعم ya ce wa ƙalal الملأ من Fir'auna? Masu faɗa a ji yan fadar fir'auna su ne sada kenan sai suka ce masu shi fir'auna ɗin ƙalal mala'umin ƙaumin fir'auna masu faɗa aji daga cikin mutanen fir'auna suka ce a tazaru musa wa ƙaunuhu wato a tazara musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi yanzu zaka bar Musa da mutanansa domin su ci gaba da yin barna a ban kasa waya zaraka wa alihataka kai kuma su watsar da kai su baka da kai da allolanka haji ba a mugun sarki sai mugun bafari kullum wanda zai tara irin wannan fadawa to wallahi in bai hatira su za su halaka shi kai ko ba su ba ko harkar wannan ɗalibta yau da ake yi ko in ce muke yi inda za ka tara 'yan agaji abansu su rika tsara maka suna ziga ka suna wayi wallahi sai sun kai ka samaro ka su ɗannan 'yan agajin za su rika ziga ka suna wayi, su su ne kuma za su dawo kuma suna maka shari haka ne shi sa ba dalilin da za ka tara wasu 'yan agaji duk ɗan agajin ba wanda zai taimaka ma addini ba to ya kama gaban shi an agaji ko dole rika karatu don bai karatu wauta zai ta yi ko an agaji ya kula da ababen hawa ya kula da abu duk abin da amma ba a zo a tsaya gaban ka ana da ka magana ana lahu akbar ana ziga ka to sai a je a baro ka kuma wanda suka ziga kan su ne kuma za su zo ka ji kuma suna zagin ka radda uraka ta gama lafawa radda abin da ka fara tashin ka ya gama shi kuma su za su fara tsalisiya su baka yan fada kullum matsala ne in ba fada ta ilimi ba yasa duk da za a taru ya zama ilimi ne zai tara ku da kai da ɗalibanka da almajiranka kuna tattauna mai Allah ya ce mai annabi ya ce ku sai ku ta majuna nasiha amma daga sadda za a ce kai kai ne wani ana kawo maka sukan wancan ana waye ne ana zagin wancan ana waye to daga nan kiran halaka ta zo to kaga a nan abin da ya faru sai suka ce suka zaga shi yanzu kai fir'auna yanzu za ka bar musa da mutanensa ta ci gaba da ɓanna a ban ƙasa kaji wai abin da musa zo da shi ne ɓanna eh sannan waya zaraka wa ala ta ka kai su baka kawai yanzu kai ne allah da yanzu kai ne mai faɗa za su baka su zaune yan kuma ganga ƙala sai ya ce ya ziga ta shiga da sai ya ji ƙala sai ya ce sanu ƙattilo abina ahum wa nastahayi nisa ahum lallai tabbas da sannu za mu rika kakkashe 'ya'yansu maza sannan kuma mu rika raya 'ya'yansu mata a matsayin bayi su ma wa fauƙa fawqahum ƙahiro lallai mu muna sama da su masu iko ne a kansu kaga wannan ai halaka ce ko yanzu an ziga shi saboda can an gama wannan dirama fir'auna dai ya izmin cinci ya jire wanda ya tattaro sun zama tare da musa yanzu to yan fada suka koma to yanzu ya za a yi kuma haka za a zauna an ji kunya kenan ba wani mataki da za a ɗauka ya kamata fa sake ɗaukan mataki to shi da aka zo ana ziga shi ana mai Allah ya ce قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين نعم قالوا يؤذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون نعم الله ما دوكا كيتشي قالوا كو هكا نعم قال موسى كي ƙala musa li ƙaunihi annabi musa alaihi salam ya gaya ma mutanensa ista'inu billahi wasbir ku nemi taimakon allah sannan ku yi haƙuri ibtila'i zai ta tahowa zai ta tahowa duk inda yi imani to ba za a jarabta ka ne babban abin da za ka yi gindi da shi shi ne neman taimakon allah ba za ka iya ba to nemi allah ya taimake ka sannan kuma ka yi haƙuri haƙuri ya zama kama abincinka duk wani abu da zai zo kai hakuri to abin da ya gaya mutanen shi kenan tarbiyyar da ya musu kenan innal arda lillahi ai kasar ta Allah ce su haman ya sha yakan gadan ma wanda ya so min ibadihi daga cikin bayansa wannan kasa ta Allah ce saboda haka ba wani abin damuwa ba ne in shi fir'auna yana ga abin da yake yi mu mun san kasar ba tashi bace ta Allah ce kuma zai gadar da ita ga wanda ya so daga cikin bayansa wal aqibatu lil muttaqin ƙarshen kyakkyawan al'amari yana nan ga masu takawa in an tafi an tafi ƙarshe kisa za mu ji waye ne suka ci nasara hmm? mujirimi na koko na. masu takawa su suke samun kyakkyawan wato ƙarshe ƙalu sai suka ce uzina min ƙabli an na. an cutar da mutum gabanin ka zo mana wannan ba da ma ji ita na da kuma bayan ka zo mana me yake nufi da wannan fir'auna da na gaya muku fara'ina suna da yawa sarauta ce to duk su wannan fara'ina ɗin suna cutar da bani isra'ila duk sarkin da ya zo bautar da su yake ya kashe na kashe wato kaga wanda duk suka zo mana kafin ka zo na baya ma sun cutar min kina kai ma yanzu bayan nan da ka zo kai ma yanzu shi na cutar wani kaga suna so su nuna abin kamar haka ba yanzu ya fara ba ƙala a tsara bukum an yi hulika a duwakum ya ce ma mutanen sanabi musa asa ya kusa ubangijin ku ya halaka maƙiyinku shi ne fir'auna kenan ka duba don allah tun ana musu bushara kenan eh wa kun fil ardi sannan ya mayar da ku ya gadar da ku a ban ƙasa wa kai kaifa ta'malun sannan kuma Allah ya sa ya duba ya ga me za ku aikata kuma a bayanta a gani lokaci zai zo fir'auna a halaka shi jama'a su tafi shi kenan ko kuma bani isra'ila a gadon maku eh, da ku zo shi kenan yanzu ku ne tare da manzo ku kuma a ga me za ku aikata to ina ga kamar an nuna man lokaci ko ko ya cika ko da sauran to ina ga sai mu tsaya nan abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan tare abin da ne kuskure Allah ya gafarta Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa a wannan lokaci kullum muna addu'a muna tawassuli da sunan Allah kyawawa da sabon sa madaukaka Allah ka yaye mana yanayin da muke ciki Allah ka kawo mana sauki ka ba mu lafiya marasa lafiya muka ba su lafiya masu lafiya ka kare su da imani Allah ka ba mu ruwa mai albarka Allah ka sauka mana da rahamarka Allah ka sauka mana da arzikinka yaye mana kakani kai ka saukan mana da arzikinka ya Allah bayan Allah da suke neman addu'a daban-daban Allah ka fi mu sanin bukatunsu Allah ka biya mu kowa bukatarsa ta alkhairi ta shari ka canza ta zuwa ga alkhairi masu taimaka ma addini da dukiyarsu da iliminsu da matsayinsu da dabarunsu duka Allah ka taimaka musu Allah ka masu jagora Allah ka sa a nizani wannan wata da muke ciki alkhairin da ke ciki Allah ka haɗa mu da shi Allah ka haɗa mu da shi Allah ka sa mu dace Allah ka azurta mu da daren lailatul qadr subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk